Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci sha bakwai ashirin da biyar da kuma sittin. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da kuma niyya. Ko kuma VOA Africa zango na 200.5 sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com. Assalamu alaikum yanzu ma Amina Buhari auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku maimaitawar shirin tsaka mai wuya da kallabi amma kafin nan ga halin da duniyar ta wayi gari. Assalamu alaikum barkamu da wannan hantsi ga kuma labaran duniyar mai karantawa Murtala Faruk Sanyinna. Kasar Rasha ta kara faɗaɗa hulɗar makamai da kasashen waje a faɗin duniya. da mataimakin ministan tsaro alexander fomin ya tabbatar da wata jaridar soji ta kasar rasha cewa moscow ta rattaba hannun yarjejeniyar dangantakar soji da kasashe 39 a cikin shekaru biyar da suka gabata mafi yawan su a kudu maso gabashin asiya ciki har da laos wacce tsawon shekaru ba ta sayan makaman rasha a wannan matakin faɗaɗar hulɗar makaman na ƙara ta da hankali yana kuma zuwa ne a daidai lokacin da dangantaka tsakanin rasha da nato ta gurgunce yunkurin na moscow na da manufar jefe tsuntsu da dutse ɗaya domin kasuwanci da kuma wasu manufofi ta yadda za a sami galaba a kan kwararar duk wasu muradun tsaro na amurka ko turai gavin greenwood wani mai fashin baki a wani kamfanin tsaro da ke da mazauni a hong kong ya faɗawa muryar amurka. ya ce rasha ce yake da kashi 25 bisa 100 na sayar da makamai a kudu maso gabashin asiya tun daga shekara ta 2000 kasar amurka ta daɗe tana kallon shirin mallakar makamin nukiliya na koriya ta arewa matsayin babbar barazana ga tsaron kasar ta to amma makaman da pyongyang za ta yi amfani da su na samar da mabamman nukiliya wani lamari ne na daban wani babban janar na sojan amurka a jiya juma'a ya musanta damuwar da ke akwai na cewa shirin kera makamin na koriya ta arewa da ke ci gaba da bunƙasa kan iya kawo wato kan iya karya tsaron amurka a halin yanzu ina da tabbacin ɗari bisa ɗari mataimakin wato haɗakar hafsoshin soji general john hayden ya faɗa wa manema labarai a washington ya ci gaba da cewa ban cika yin amanna ɗari bisa ɗari ba to amma ina da yaƙini ɗari bisa ɗari na rashin ƙarfin haka daga koriya ta arewa jami'an soji da na binciken sirri na amurka suna ci gaba da sanya ido sosai ga ayyukan pyongyang tun daga ƙarshen shekarar da ta gabata da shugaba kim jong un ya yi barazanar baiwa amurka goron bikin kirsimati da ba za ta ji daɗinsa ba a lokacin da amurka ta yi tsammanin kasar za ta yi gwajin daya daga cikin makamanta masu cin nisan zango to sai dai kuma ba ta yi ba yayin da kuma tattaunawa tsakanin washington da pyongyang ta taɓarɓare ana ci gaba da fargabar yiwuwar samun rashin cimma daidaito a sasantawar diplomasiyya labaran na zuwa muku ne daga sashen hausa na muryar amurka a washington dc shugabannin kasashe da dama ne za su yi taro a berlin a gobe lahadi domin warware tashin hankali a libya da kuma dora kasar kan turbar sasantawa wacce ta taɓarɓare a watan afrilun da ya gabata sa'ad da wani zagaye na rikici ya barke a kasar babban sakataren majalisar ɗinkin duniya zai isa babban birnin na kasar jamus domin haɗuwa da sauran shugabannin kasashen burtaniya da faransa da kuma jamus inda za su yi ƙoƙarin samar da hanyar sasanta shugabannin libya masu gaba da juna haka kuma an gayyaci shugabannin bangarorin biyu na libya wato prime minister fayez al-shiraz al da duniya ta amince da shi da kuma general khalifa haftar jamus ce za ta karbi bakuncin taron to amma kokari ne na babban jami'in jakadancin libya a majalisar ɗinkin duniya ga san salami wanda ke da makasudin jaddada yarjejeniyar ta wuta da aka cimma tsakanin bangarorin biyu a makon nan da kuma yin amfani da wannan turbar domin samar da ingantacciyar hanyar samar da sulhu a ƙasar ta libya ayarin waɗanda za su kare shugaban amurka donald trump a zaman shari'ar tsige shi da za a soba majalisar dattawa sun hada da farfesan shari'a na jami'ar harvard allen da showit da kuma ken star lauya mai zaman kansa da ya bincike akan shugaba bill clinton da showit ya tabbatar da kasancewarsa a cikin tawagar ta kare trump Trump a shafin sanadoita a jiya Juma'a yana cewa zai gabatar da muhawarori a zaman shari'ar na majalisar dattawan domin kariya ga tsige Trump da kuma cire shi daga mukaminsa binciken da star ya gudanar a kan dangantakar clinton da tsohuwar ma'aikaciyar fadar white house monica lewinsky ta taimaka wajen shata tsarin tsige clinton haka kuma za a yi zama babba wato ya yi zama babban mai gabatar da kara kuma alkalin kotun tarayya wata majiya ta kusa da tawagar kariyar trump tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda an jima kaɗan za mu maimaita muku shirin tsaka mai wuya, amma bari ku fara da jin maimaicin shirin kallabi tukuna. saurare Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Har yanzu dai muna nan tare da babbar bakuwar mu Hajiya Fatima Ladi Shehu mai sana'ar girke-girke. A cikin shirin mu na yau za ku ji karashin wannan hirar da wakiliyar murya Amurka Madina Dauda ta yi da ita. Ga tambaya ta gaba da ta yi mata. To ya batun kiwon lafiyan abubuwan da ake ci domin ai akwai labari da ke yaduwa cewa yawancin abubuwan eh, gwangwani da za a yi amfani da su wajen ka'itar da abinci mm. duka yanzu ana ta jajjan kunne cewa a kada a ci su yaya kuke yi naku Wani gaskiya wallahi ba na sa abin gwangwani abinci da kuma duk abin da zan dafa in ba wani shi zan ba mijina shi zan ba 'ya'yana sokin kusan ba inda za ba wa mutanen abin da bi da yauwa su yi sa wani zuba za a ce aiki na yana da ɗan tsada amma ni i don't compromise my standard gaskiya saboda duk wani abin gwangwani ba mu amfani da shi kuma ko mu da muke amfani da shi zan gaya maka kuma duk wani kayan salad na gwangwani ko cream din mu mu muke yin abun mu da kanmu salad cream ba na sayan na kwalba mu muke haɗa abun mu na ce da mutum dubu ko me mu muke abun mu akwai abubuwan da kike saya ki ajiye din banda irin su mai mai din eh mm, yawanci dai mai dai because shinkafa da sauran in ka fita zaka samu mm. to sauran kayan abincin akwai abin da tura ake ce ma perishables su kuma ya kike yi ba na sayan komin aji sai na samu order to man gyada da manja kadai nake ajiyewa saboda kada in samu matsala mm. a zo lokacin da za a bada order ban da shi amma duk abin da kika sani muke amfani da shi akwai a kasuwa ya danganta da abin da kake so sai a sai a ah, lallai kin yi zurfi cikin wannan sana'a na yin abinci to yau misali a ce ga aikin ofis an baki zaki watsi da wannan a'a ba zan yi ba ko miliyan na za ba zaki aikin ofis ba a'a ba zan yi ba ba zan yi ba me yasa miliyan ai kuɗi ne kuwa ai na gaya miki ni ba kuɗi ba ni idan muka yi aiki na biya mutanen nan yanda nake ganin suna fita daga gidana da fara'a ina jin daɗi sosai to shi sa ba zan yi aikin ofis ba to kin gani yanzu akwai eh, mata akwai 'yan mata da ke karatu mun kuma fi so mu sa hankali akan karatun mata dama wace shawara zaki ba waɗanda za su yi irin wannan sana'a take wani gaskiya ina ba mata shawara kowane irin karatu kai kaɗan samu sana'a na hannu a gefe kai saboda mu ne yau ba mu gobe ba yau za ka iya wayan gari a ce aikin nan na gwamnati kila ko wani abu ya faru ko ka bar aikin ko wani dai abu ya faru to in kana da sana'ar hannu shi wannan sana'a ba wanda zai ɗauke maka yana na a hannun ka ne so ko ba girki ba ko ma wani irin sana'a ne na hannu ya kamata mata duk ilimin ka ka samu by the side kana yi ko ba za ka yi da kanka ba ka sa a yi yana da kyau To wannan makaranta da zaki fara yanzu in ce dai 'ya'yan marasa galihu za su zo ciki ko? Wallahi saboda su nake sanyi. Saboda su nake sanyi kuma kawaye na da suke da shi su za su sponsorin din su Na ma gaya musu. Wa'inda kuka yi karatu tare kila kuma wanda kuka. Za su biya misali dubu hamsin a makarantar. To 'ya'yan da ba su da shi za su biya dubu biyar sai su su yi cikon sauran sai su aka dai fami so kin ga kamar mun ba su scholarship ne ai mm. yawa su koyi sana'an eh, girki saboda ƴaƴan namu da ba su da shi nake sanyi saboda su ma su samu sana'an da za su yi idan ba za su yi affording iya su kai su makaranta mai zurfi ba to suka samu wannan sana'a za su rike kansu za su rike iyayensu za su rike ƴaƴansu kamar ni yanzu a ce ina da ƴata da zan mm. turo ta za a yi ne har da wurin kwana saboda 'yan mata su zo su koyi sana'an nan? ba zan yi wurin kwana ba saboda gaskiya yanzu muna da ɗan raunin discipline na 'ya'yanmu so ba zan yi abin da zan je 'yan wani ya zo yi kwana nan ba kawai za su zo ne su yi 2-3 hours su koyi abin da za su koya su tafi kowace rana kowace rana to kamar wata nawa ne mutum zai certificate zai kai wata shida ko tara dama minimum wata shida ne maximum shekara daya. kuma za a koyar da kamar wa'annan da kike ce ma small chops eh. ina irin su cake dukka ko ne za a yi na aure ko na bikin cika shekarun haihuwa da sauransu duka za a yi ko me za a koya musu ko za a koya musu da small chops da pastry pastries da abinci duk za a koya musu small chops su ne wanne da wanne cocktails mhm. small chops su ne su samosa su spring roll su meat pie donut su ne small chops mm-hmm. sannan pastries kuma su ne abin nan su cakes din su ne nan. Mm-hmm. then sai abinci kuma sai kuma cocktails su chapman su tamarin juice din nan kunun aya kunun zaki duka za koya musu duk a wannan makaranta mm-hmm. to kina neman kila haɗin gwiwa da gwamnati mm. saboda batun kuɗin yin irin wannan wuri dole ana buƙatan kuɗi mai tsoka ana neman gwamnati samun hannu na neman taimako daga Allah mun sha Allah Allah zai taimaka <laughs> Allah ya bada sa'a amin amin to jama'a masu sauraro anan muka kawo ƙarshen wannan hirar anan kuma zamu da sa'aya a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman hajiya fatima ladi shehu da kuma madina dauda da ta yi hirar da ita da ma miss julie levis gresham da ta taya na haɗa shirin ni maryam dauda daga nan birnin washington dc ke cewa ku huta lafiya. kuma ga maimaitawar shirin tsaka mai wuya. Tsaka mai wuya. To jama'a ku da wannan lokaci barkan da mu da kowa wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Eko sunan shi. Kuma tun da eko sunan shi kuma ile flexible yana da alaka da da wa'annan kudaden manyan kudade yanzu yau in ka dauka kamar yanzu mu mu. ai mu duka hawan kaho ne a fannin tattalin arziki mai alaka da wasu kasashe inda Nijeriya ba ta ci. tunda mahi yawa tattalin arzikinmu da Nijeriya ne. Inda da gaskiya don ka diba ka ga yaudara. Ai shilgaban Nijar ne ya kamata ko shilgaban Ghana ya huto ya yi zancen. Ai kudin na na kasashen takwas ne ya ce ko? To me ya kai eh, eh, wanga ciki makurar? Dan mi sai da makurar. To jama'a wannan ba shirin yau bane wannan ɗanɗano ne na muhawarar da yan Allah da muke so mu fara yan Allah ya kai mu rana wa tewa ranar talata mai zuwa wacce za ta tsunduma cikin cece kucin da ya barke ba a jamhuriyar Nijar kadai ba har ma a kasashen Afirka ta yamma da dama kan batun sabuwar takardar kuɗin nan da ake kira eco wacce su kasashen namu na Afirka suke son su fara amfani da ita a madadin kuɗaɗen su na yanzu. a kuma wannan muhawarar za ta duba yadda wasu suka fara nuna alamar sun kosa da zaman sojojin kasashen ƙetare a kasashe irin su nijar din to amma yau kan muna su mu kammala muhawarar da muka yi kwanaki muna yi ne akan jihar taraban najeriya wacce wakilin mu ibrahim abdulaziz ya shirya mana a tsakanin shugaban jam'iyyar apc ta jihar taraba din wato barista ibrahim yasudi da kuma mashawarcin gwamnan jihar akan harkokin siyasa alhaji abubakar bawa wasu daga cikin batutuwan da muke son mu karasa muhawara da su a yau sun hada da korafin da wasu suke na cewa wai kwamishinoni ma ba sa iya ganin gwamnan jihar ballantana kuma talakawa da kuma wani zargin 'yan adawa da ke cewa wai tun da shi gwamna dariya sai dare kan karagan mulki bai taba fita ya je kai wata ziyara a wata ma'aikatar gwamnati ko guda ɗaya ba cikin ma da sakatariyar gwamnatin jihar to amma bari mu fara daga batun haɗin kai a tsakanin jam'iyyun siyasa na wannan jiha ɗin domin amfanin jiha taraba batun da shi ibrahim ya fara wa su bakin nasa wai me zai hana idan an kafa gwamnati tun da jiha ake a zo a tafi tare me yasa ku yan adawa ba ku sallamawa ba ma sallamawa saboda aƙidojinsu ba masu kyau ba ne suna kawai handame kuɗaɗen da eh, suke shigo taraba ba sa wani aiki ah, ina son baka misali yau idan ka je bali asibitin bali da a duk fadin arewa maso gabas ita tafi kowane asibiti wato iya gudanar da aiki da kayan aiki amma yau idan ka je in ban da kadangaru da beraye babu abin da za ka samu idan suka gayyace mu ba za mu ansa ba saboda me saboda ba su da aƙidoji masu kyau ba su da kishin taraba in ban da almundahana ba abin da suke mu muna da ki ah, eh, ah, eh, ah, suna da shi <laughs> suna da shi dalilin da eh. yasa suna da shi shine dalilin da yasa yan taraba ba su zabe su ba ka fahimce ni ai me kake nufi ke abin da nake nufi ai yan taraba ne suka zabe wanda suke so ai su yan taraba ba dabbobi bane yan taraba mutane ne masu hankali sun duba ga a ga b wanne ne ya kamata su zaɓa kowanne ne sun sa manifestos nasu sun san su waye a apc sun san su waye a pdp suka zaɓi pdp don haka yanzu kaji kaji ai su problem din ba maganan kiransu ba ne mutumin da ya ce shi baya son ka shi ba wai maganan zai zo ku haɗu ku yi aiki ba shi baya son ka ne kawai to idan ma halin sai ya bada dalili menene kayi yanzu yana magana asibitin bale idan gwamnati tana aiki shi ya daɗe yana ma'aikacin gwamnati idan gwamnati tana aiki a rana ɗaya gwamnati za ta gama ma mutane duk ayyukansu yanzu a program a program ka ji a program namu yanzu ka je asibitin bukari standard ka je asibitin gembu standard ka je asibitin bambo standard ka je mana baka sani ba don baka je ba idan ka je baka je ba don baka sani ba ne idan ya kacin ya kacin ka tashi abuja ka zo jalingo ka koma abuja ba ka san abin da ukari take ciki ba ba ka san abin da bambur take ciki ba ba ka san abin da gembu take ciki ba ba su ya ya kamata ce an kashe muna godiya um, jama'a kun da je da aka fafata wani abun burgewa da yau zan fusa kai masu <laughs> sauraro dukkanin su yanki dai ne kuma dai aka ce siyasa ba da gaba ba wato a nuna wa jama'a kan cewa bambancin siyasa bai sa a rabu yau el sudi ga abubakar bawa dukkanin ku yan karamar hukumar ta sardauna ne yau da abin an tambaye ka ne mu cire rigan jam'iyya mu dawo yan gida yan taraba ya za a ciyar da jihar taraba gaba yadda za a ciyar da taraba gaba eh, banda batun jam'iyya banda batun jam'iyya shine a sanya wato kishi a zuciya a yi gaskiya a yi adalci wato irin abin da ake yi yau an kashe a wato eh, taraba akwai abin da suke cewa curfew har yau in ka kai karfe goma sha biyu in dai da kafa kake sai a hana ka duk mai dole mu cire bambance bambancen da ke tsakanin mu dole ne mu cire son zuciya saboda misali akwai wasu ayyuka kaman ah, greenhouse da aka yi wanda mun koma siyasa mun ce yi mun cire gan siyasa a yanzu ni da ke mun cire da shi kansa mm. ya sa ya yi taraba ta ci gaba ne abin da na ce ma mu tsaye da gaskiya mu rike amanan jama'a da suka zaɓe mu sa'an nan mu tabbatar da cewar duk abin da za mu yi babu sun zuciya aljan ka bawa kai dan taraba kuma gashi dukkanin ku yan yanki da ne kuma kamar yadda na faɗa mun cire rigan bambancin siyasa ko bangaranci ya za a ce da jihar ku ta taraba gaba ni dai a sani na taraba na cin gaba a sani na a yanzu a tafiyan da muke yi taraba na cin gaba inda suna so ko inda kuma mu ce eh, kowa mu ce kowa ya zo ya ba da haɗin kai ya ba gwamnati goyon baya idan dukkanmu mun haɗa kai mun ba gwamnati goyon baya idan inda gwamnati aka gani ba ta tafiya daidai dukkanmu yan taraba ne ka zo ka ba da shawara ta bari maka tambaya ta kashe yau a ce alhaji abuka bawa ga ka daki an haɗa ka da dukkanin jami'an adawa na taraba mm. da ma na pdp da jami'ar ka san su an ce ka cire rigan ka faɗa musu wani sako na wanda zai kawo cigaba ta me za ka ce musu sako na nan shine ina roƙon duk 'yan taraba mu cire bambance-bambance na addini da na ƙiyayya da na kabilanci mu haɗa kanmu guri ɗaya mu baiwa gwamnati goyon baya da na state da na tarayya mu nemi abin da zai kawo mana cin gaba mu ringa ba shugabannin shawara kuma mu yi masu addu'a yan sulke ma zama yau a ce ga ka an ɗaki ya hada ko ga haga darius ga duk waɗanda kusoshin jam'iyyar nan da take mulki ta pdp waɗanda da kuna tare kafin ka bawa wace jam'iyyar duk kuna ci ka ce to yau muna son ka ba mu shawara amma na ce mu mu cire rigar jam'iyyar kai ma ka cire me za ka ce musu zan ce musu mu haɗa kai mu tabbatar da cewar mun ciyar da jihar taraba gaba amma ina baka tabbacin wannan gwamnatin ba ta ji saboda duk abubuwan da kake faɗa wallahi na rubuta a rubuce ina da hujja zan iya baka duk shawarar da ya kamata a rubuce nake rubutawa na ba ma Darius to kwamishinan sama bai da ikon ganinsa ballantana special advisor sai kai kwana biyar Komishinoni na baya oh, ba sa iya ganin Darius wani irin gwamnati ne kai kaɗai kullum kana gida bai taba zuwa kowace eh, ma'aikata a jihar taraba ba idan ya taba zuwa eh, bunnan state secretariat ga advisor ɗansa akan harkokin siyasa ya faɗa mana to muna bai san kowa <laughs> ba baya jin shawaran kowa sai gaban kansa yake yi yana ta azabtar da yan taraba. To muna godiya. To wannan a ra'ayin ka ne <laughs> kuma kowa da nashi ra'ayi. To yanzu gwani ban sha'awa gashi nan da an zan tauna Yau el su diga ka shirin na tsaka mai wuya me zaka ce kan wannan shirin a ilimi eh, wato shiri ne mai ilmantar da eh, talakawa ilimi eh, wato shiri ne mai ba ma kowa yanci ya yi magana akan abin da ya ga ya dace ya yi magana tsakaninsa da allah ko kuma ta siyasa Um, jawo ka ba yau ga ka cikin shirin tsaka mai wuya. Mm, mm. Me za ka ci kan wannan shirin? To na gode muku dai da wannan shiri domin a gaskiya wannan shiri yana taimakawa yawancin mutane wanda ba su iya zuwa wurin ko hukuma ko wani wuri ba wannan shiri na taimakawa kwarai da gaske kuma muna gode muku da wannan shiri shin idan yau ya adawa sun ce su zo za ku yafe musu ku zo ku tafi kowa ta ai dama mu ba mu taba cewa ba mu yafe wa kowa ba tun da muke kullum mun yafe ma kowa ya zo kun yafe ko kullum kun yafe ta yaya za mu yafe masu suna azabtar da 'yan taraba babu yadda za mu yi mu yafe masu sun gyara tafiyarsu ta muna godiya to jan kuma in <laughs> Allah ya ba mu eh, ikon karɓe mulkin a kotun koli eh. to za su ɗanɗana wa a yanzu. <laughs> to muna godiya to jama'a kun dai je da aka fata tsakanin shugaban jami'ar ta APC a jihar Taraba honorable sai bayan esudi da kuma shi kansa hadimin gwamnan jihar ta fuskacin harkokin siyasa alhaji abubakar bawa yanzu kan a madadin kowa da kowa da shi kansa jagoran shirin ali mustapha sokoto ibrahim abdulaziz ke fatan mu zama lafiya to a gaishe ku malamai to kuma yadda muka ce wannan shine karshen wannan muhawara ta kan jihar taraba idan allah ya kai mu rana ta yau nijar muka dosa. kamar yadda shugaban kasa da Yusuf Muhammad ya waɗe waɗannan mutane da suke ko suke aikin 'yan ta'adda tunda duk wanda zai zo ya ce yana fata waɗannan mutane a kuri wannan soja wanda suke taimaka mu suke taimaka ma ƙasar Nijar suke taimaka ma sojawan Nijar a kore su su wani salo ne wanda suke so wannan 'yan ta'adda su su mamaye mu in ya so a zamanto ba ma gwamnati babu kowa cikin tashin hankali ne ake mun gane su sosai. haka ne to muna fata za ku tsamaye zuwan wannan muhawara din yanzu dai bari mu yi godiya da kuma ban kwana ga su bakin namu na taraba wato barista ibrahim yasudi da kuma alhaji abubakar ba da kuma shi kansa wakilin namu ibrahim abdulaziz da ya haɗa hancin su ya mana hira da su a madadin su duka ali mustapha sakwata ne a washington mun baku lafiya. lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai kuma can da la'asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu amina buhari auna ce ke cewa a wani lafiya